mutane sukan tsallaka layuka domin dangantakarsu ni ma da kai wata dangantaka wacce a kanta na ƙetare iyakoki sabuwar fassara ba haka ya kasance baba yana baka abinci ba kai me haka ba ka ci kawai shashasha sakarai rigima idan ni ta shafa maziwa nake amma idan ta shafi yaya na illatawa nake yi kai roni mu je ma ina inda zani yaya kawai aikin takardu ne da aka saba ka je kai sauri ka gama ka dawo to ya dai me labari kawai wannan dabinan nake ci ina ga tawagar daukin ci ta iso ka jira ni ina zuwa vikram na'am vikram vikram wa yake dukan ka gai kyale min yaya idan har wani abu ya samu yayana tukan ku bi sai na kashe ku ai mu ba bi bane kana mu ba dari bane mu kasa ce dan gurin gon ku shirya yayanka vikram tun jiya ba san da yake ba ya kai kasan duk wannan domin cancarewa a garin ka waye zai iya yin wannan wa yayanka Abu Jalal Gaza Abu Jalal ba mutum bane inuwa ne idan ka samu Abu Jalal to ka ɗauke masa wuta askar Sorry. iya dakatar da ni a duk lokacin da na shiga wata matsala kurma ihu nake da kira sunan shi rani idan har wani abu ya samu yayana na yi rantsuwa a kan babanmu mutum ɗaya sai na shafi ƙasa ku gaba ɗaya daga fuskar duniya ya afkawa ƙasar dungurungun

Heavy.